الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديبام يكون هدوى domin karanta abin da ya shafi addininmu da sanin tarihin magabatanmu muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya mu dace cikin abubuwan da za mu faɗi kuma ya amfanar da mu duniya da lahira bayan haka kamar yadda muka sani allah subhanahu wata'ala ya yi mana gata wacce ba ta misaltuwa allah ya ba mu alkur'ani sannan kuma ya ba mu hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallama domin su zama shiriya gare mu Allah ya yi alkawari kuma ya ɗauki nauyin kare alkur'ani saboda haka babu ɓanna da za ta iya shiga cikin kur'ani ko ta wani fuska sannan Allah subhanahu wata'ala ya huwace wa addinin musulunci mazaje waɗanda za su kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine yake zama a matsayin mai sharhi da bayanin ma'anonin alkur'ani waɗannan mazaje da Allah subhanahu wata'ala ya huwace wa musulunci domin kare addini da kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba-gaba daga cikinsu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka taka rawar gani suka yi abin yabawa game da kare addini da tallata shi a duniya da kai shi duk inda ya je daga cikin waɗannan sahabban akwai wato waɗanda suka yi fice a yawan riwayoyi na hadithi sakamakon wato dalilai da kuma dama da suka samu kuma suka yi aiki da ita bayan falala da allah subhanahu wata'ala ya yi musu waɗannan sahabbai su bakwai waɗanda su ne insha Allahu za mu tattauna a kansu a wannan darasi za mu yi bayani game da su ɗaya bayan ɗaya muna masu ambaton wato abin da ya shafi rayuwarsu da wasu abubuwa da suka shafi iliminsu da abin da ya shafi riwayarsu ta hadithi waɗannan mutane bakwai na farkonsu shine abu huraira allah ya ƙara masa yarda abu huraira allah ya kara masa yarda ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi shahara da wannan lakabi ko ko wannan alkuniya abu huraira amma sunan shi sunan shi a zance mafi rinjayi game da abin da malamai suka tabbatar shine abdulrahman ibn sakhar addausi kamar yadda ibn abdulbarri ya tabbatar da haka a cikin littafin shi al-isti'ab hakanan wato da yawan malamai masu tahqiqi irin su imamun nawawi suka rinjayar da wannan suna bayan sun ambaci cewa akwai saɓani game da tabbatar da hakikanin sunan shi duk da cewa ibnu hajar yana ganin cewa saɓanin yawan shi ya samu, asali ne daga wato yawan maimaituwa na magana da kuma abinda wato wasu suka samu na wahami a takaice dai sunan shi mafi rinjayen zance shine abdurrahman ibn sakhar ad-dausi wato kabila ce daus sannan shi kuma wato asali daga kasar yaman yake mahaifiyar shi wacce ake cewa umaimatu ibnatu sufaih ibn al-harith abu huraira allah ya kara masa yarda ya yi hijira ya taho zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta bakwai bayan hijira a lokacin yakin khaibar wasu suna ganin cewa a wannan lokacin ya musulunta amma kuma abin da ya zo a tarihi yana nuna cewa ya musulunta tun kafin wannan lokacin kamar yadda ibnu hajar allah ya ji kanshi da rahama ya ambata a cikin littafin shi fatul bari wato dalilai suna nuna cewa ya musulunta kafin wannan lokacin sai dai hijirar shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ta ɗan jinkirta har zuwa shekara ta bakwai bayan hijira ya yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a garin madina ya halarci yakin khaibar kamar yadda ibnu abdulbarri yake tabbatarwa sannan kuma bayan nan ya ci gaba da ƙoƙari na ganin cewa mahaifiyar shi ta musulunta ya daɗe yana kiranta zuwa ga allah yana tallata mata addinin musulunci amma ba ta amsa ba har aka kai ga wani lokaci da ya je ya kira ta zuwa ga addini da imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta munana magana ta faɗi magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ran shi bai mishi daɗi ba abu huraira ya taho zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuka saboda baƙin ciki ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya koka mishi abin da ke damun shi ya ce ya ma'aikin allah ka roƙa min ka roƙa wa ka roƙi allah allah shiri mahaifiyar abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama nan take ya roƙi allah ya shiri mahaifiyan abu huraira allah ya amsa daga nan abu huraira ya ce na juya a guje ina allah allah in je in yi wa mahaifiyata albishir game da addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam sai na tarar da kofa a shingace an tare shi sai na ji motsi alamar cewa wanka ake sai ta ce dakata bayan ta gama sai ta fito min a shirye tana mai furta kalmar shahada tana shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne abu huraira ya ce na dawo cikin murna ina kuka saboda murna kamar yadda na bar annabi sallallahu alaihi wasallama ina kuka saboda bakin ciki na tarar da shi na ce ya ma'aikin Allah Allah ya karbi addu'anka Allah ya shiri mahaifiyar Abu Huraira kenan Abu Huraira sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar shi ita ma sahabiya ce wannan wato shine sunan Abu Huraira da abin da ya shafi hijirar shi da musuluntan shi bayan nan Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wannan alkuniya tashi ya ba da labarin yadda ta samu asali yana cewa wato sakamakon wasu 'ya'yan kuliya da ya ɗauko a hannun rigan shi ya taho aka gan shi da su sai aka yi mishi alkuniya da abu huraira wasu suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi mishi wannan alkuniya yana ce mishi abu hirra abu huraira allah ya kara masa yarda ya musulunta kuma ya ci gaba da lazimtan annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin wato masu tsananin kwaɗayi da son ilimi saboda haka tun da ya musulunta bai rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a halin zaman gari ko ko a hali na tafiya yana tare da annabi duk inda ya shiga yana sauraron dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yana ƙoƙarin riƙewa saboda tsananin kwaɗayin shi ga ilimi da kuma ƙaunar shi da zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda albarkan da ke cikin haka abu huraira allah ya kara masa yarda ya kasance mai matsayi wato abin ambato a cikin sahabbai dangane da ilimi duk da cewa ya musulunta baya-baya amma idan ana maganan ilimi sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka musulunta a farko-farko kansu sukan jinjina mishi sukan yaba da irin abin da yake da shi kaso na ilimi abu huraira allah ya ƙara masa yarda ya kasance wato bayan abin da yake samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama na hadithai yakan bi sahabban da suka riga shi musulunta domin ya tsinci abin da ya kubuce mishi kafin musuluntansa sakamakon haka ya zama wato ya tara ilimi mai yawan gaske wanda har an wayi gari su kansu sahabbai da suka riga shi musulunta suna fa'idantuwa da shi a babin ilimi yana da malamai kamar yadda yake babban malamin shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam to yana kuma da malamai cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga cikinsu akwai wato jagorori kuma manya-manya waɗanda su ne gaba a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam na abubakar da na umar hakan nan su ubayy ibn ka'ab da sauransu waɗannan suna cikin malaman abu huraira ɗaliban shi kuwa imamul bukhari ya ambaci cewa adadin waɗanda suka yi karatu wato suka ruwaito ilimi daga abu huraira sun ɗara ɗari takwas. imam hakim a cikin littafin shi al-mustadrak ya yi kokarin kirga wasu daga cikinsu sai ya takaita a kan sahabbai wanda ya ce sama da mutum ashirin daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi riwaya daga abu huraira daga cikinsu hadda uwar muminai na na'isha allah ya kara mata yarda hakanan ubayyu bin kab wanda yana cikin malaman shi kuma har wa yau ya fa'idantu da shi a ilimi hakanan abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da abdullahi dan zubair da almiswar ibn makarama da sauransu suna da yawa hakanan cikin tabi'ai kuwa imamul hakim ya ce wato babu waɗanda suka fi daraja da ɗaukaka da fifiko a cikin tabi'ai fiye da ɗaliban abu huraira wanda in an buga misali na mutum ɗaya daga cikinsu sai a ce sa'id ibn musayyib wanda kowa ya san matsayin sha ilimi waɗannan su ne wato a takaice ɗaliban abu huraira waɗanda aka ji da waɗanda ma ba a ji ba abu huraira allah ya ƙara masa yarda yana da falala falala mai yawa wato ya ishe shi falala kawai kasancewar shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dalilai da suka zo a ƙur'ani suna bayani game da falala da matsayin sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam bayan waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falala ta musamman ta abu huraira a wurare daban-daban daga cikin irin waɗannan wuraren annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wato yana cikin sahabban shi sai abu huraira ya zo ya tambaye shi ya ce ya ma'aikin allah wane ne wanda ya fi cancantan samun cetonka wane ne wanda ya fi zama wato mai rabo cikin cetonka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama na yi tsammani na yi zaton cewa babu wanda zai riga ka yi min wannan tambayar saboda yadda na ga kwaɗayinka ga ilimi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadithi ya shaidi abu huraira da son ilimi da son alkhairi wannan falala ce wacce allah subhanahu wata'ala yau abu huraira yana daga cikin falalolin shi wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa son abu huraira da mahaifiyar abu huraira alama ce ta imani wannan a yayin da abu huraira allah ya kara masa yarda ya je ya kira mahaifiyarsa zuwa ga musulunci ba ta karba ba har ta munana magana game da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abu huraira bai ji daɗi ba ya taho yana kuka ya koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya yi mata addu'a na neman shiriya daga allah subhanahu ta'ala kuma allah ya amsa yayin da abu huraira ya dawo ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labari sai abu huraira ya ce kuma ina roƙon wato kenan yana roƙon wato alfarma daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu addu'a da shi da mahaifiyarsa allah ya sa ƙaunansu a zukatan dukkan muminai sannan kuma wato su ma ya sa su so muminai annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa musu allah game da wannan saboda haka abu huraira ya ce babu wani mumini da allah ya halitta face idan ya ji labarin abu huraira ko ya gan shi zai ji yana son shi saboda haka wannan ba karamar falala ba ce ko ita kadai ta tsaya a falalar abu huraira ta ishe shi saboda son shi ya zama alama ta imani kenan kin abu huraira to alama ce ta munafurci ko kuma ta rashin imani yana daga cikin wato falaloli na abu huraira allah ya kara masa yarda kasancewan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kansu sun shaida mishi wato da kwadayin ilimi da son ilimi da son alkhairi a lokacin da yake ruwaito wasu hadisai da wasunsu ba su ji ba sai su ji abin ya zama musu bako tare da kasancewan shi ya musulunta baya-baya idan an kwatanta musuluntan shi zamanin musuluntan shi da tasu sai suke ganin kamar wato abin ya zama bako a lokacin sai yake musu tambihi wanda wannan yakan sa su gane daga baya sai su ji cewa lallai wani abu ne ya samu na ilimi wanda ba su samu ba misali akan haka wata rana ya ruwaito hadithi game da falalan sallar janaza wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya yi sallan gawa wato yana da lada da ake kira kirati kirati shine kwatankwacin girman dutsen uhudu na lada sai abdullahi dan umar ya je shi ya ce ya abu huraira ka tuna fa ka san abin da kake faɗi sai abu huraira ya kama hannun shi ya ja shi zuwa ga uwar muminai na aisha allah ya kara mata yarda ya ce ki gaya mishi abin da kika ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da wannan sai ta gaskata abu huraira game da abin da ya faɗi a nan abdullahi dan umar ya ce lallai wato abu huraira kafi mu sani wato game da al'amuran annabi sallallahu alaihi wasallam har yai da na sani ya ce hakika mun yi sakaci wato kira ɗai da yawa sun kubuce mana hakanan wani ya zo ya samu wato talha ibnu eh, wato talha ibnu ubaidillah ya ce ya talha na ji wannan mutumin dan yaman yana yawan faɗin wato hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama shin wai ya fi ku sanin hadithan annabi ne ko dai ko yana faɗi ne kawai da san shi sai talha ya ce a'a ba ma shakkan cewa ya san wasu abubuwa da mu sani ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu mun kasance masu wadata wadatar mu da kula da dukiyoyin mu ya sa muna wato samun nisantan annabi sallallahu alaihi wasallama a wasu lokuta shi ko ba shi da komai da yake shagaltar da shi duk inda annabi ya yi suna tare yana ji a lokacin da mu ba ma nan saboda haka ya haddace wasu abubuwa da bamu sani ba wannan dukka bayani ne na falalan abu huraira allah ya kara masa yarda abu huraira wato allah ya kara masa yarda ya kasance mai tsananin son yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da ya zo yana karanta wa mutane hadithi wanda yake bayani game da haƙƙin makwabci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana game da cewa idan makwabci ya yi nufin kafa don ganshi a jikin katangan makwabcinsa to kar ya hana sai ya ga mutane sun yi ko oho ba su wato sun yi ko in kula da maganarsa wannan ya fusata shi yake cewa yaya na ga kuna ko in kula kuna kau da kai daga abin da nake gaya muku to ko kun ki ko kun so sai na jefa shi a cikinku wato sai na jefa shi a tsakaninku wannan maganar da ba kwa son ji yana nufin saboda kasancewar shi sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi a daina faɗin shi wannan kaɗan kenan daga cikin wato falalolin abu huraira allah ya ƙara masa yarda daga cikin abin da ake ambato game da abu huraira allah ya ƙara masa yarda akwai abin da ya zo na hadithai da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke karantar da mutane suke kuma fa'idantar da al'umma game da abin da ya shafi ƙarfin imani da asali wato na addini daga cikinsu abu huraira allah ya ƙara masa yarda kamar yadda muka wuce baya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne daga cikin mutane ya fi cancantan samun cetonka ya ma'aikin allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce la ilaha illallahu kuma ya faɗi haka har zuci yana nufin neman yardan Allah wato kenan irin waɗannan hadisan da suka zo suna bayani ne game da cewa babu wanda zai samu wani abu babu wanda yake da rabo a musulunci babu wanda zai samu wani alkhairi duniya da lahira babu wanda zai samu wani haske da zai amfane shi har bayan rayuwan shi sai wanda ya lazimci la ilaha illallahu yana mai faɗin shi da baki yana mai gaskatawa da zuci yana mai aiki da gaban shi a gwargwadon abin da zai gaskata abin da ya faɗi saboda haka kenan ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ta haramta ga duk wanda ya saba wa la ilaha illallahu a zuci ko da ko ya furta da bakinsa ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ga wanda ya saba wa la'ilaha illallahu a aikinsa ko da ko ya furta a bakinsa wannan hadithi na abu huraira yana daga cikin hadithai masu girma kuma masu matukar muhimmanci saboda haka abu huraira allah ya kara masa yarda ya rayu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake nan da rai ya lazimce shi ya yi karatu a wurinsa kuma ya yi haƙuri da dukkan wata damuwa da matsaloli da za ta sanya mutum ya nisanci wani ya yi haƙuri da ita domin ganin cewa ya lazimci annabi sallallahu alaihi wasallama domin kar wani abu ya kubuce masa saboda haka ya wayi gari akwai lokacin da yake kwanciya a cikin masallaci yana birgima saboda yunwa babu abin da zai ci yana iya fita ya tafi kasuwa ko ya tafi gona shi ma ya nemo abin da zai ci amma yana haƙuri da ɗan abin da ya samu ya rike a cikin shi don ya samu damar lazimtan annabi sallallahu alaihi wasallam lallai ba banza ba allah ya bashi wannan wato falala ya bashi wannan matsayi wanda ya zo daga baya amma kuma yana cikin 'yan gaba-gaba wannan shine magana game da abu huraira allah ya kara masa yarda allah ya sa mu rayu akan irin abubuwan da ya rayu a kansu sannan allah subhanahu wata'ala ya sa allah subhanahu wata'ala ya sa wato abin da abu huraira ya ruwaito ya zama ya amfane mu ya zama sanadiyan tsira gare mu allah ya azurta mu da imani da son abu huraira da mahaifiyarsa saboda ƙaunarsu alama ce ta imani allah ya kare mu da ƙinsu saboda ƙinsu alama ce ta munafurci ko kuma rashin imani a nan zan dakata a wannan halka sai darasi na gaba insha Allahu za mu dora daga inda muka tsaya masu ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambayar wannan karatun menene zance mafi rinjayi game da sunan abu huraira tambayar wannan karatun menene zance mafi rinjayi game da sunan abu huraira